shugaba Donald Trump ya faɗaɗa yakin kasuwancin da Amurka ke yi da ƙasashe da dama bayan da ya sanar da sabon tsarin karɓar haraji da ya ce ya shafi dukkanin ƙasashen duniya. A Najeriya an samu hasarar rayuka da dama a wani hari da 'yan ta'adda suka kai a garin Bokos da ke jihar Filato. Sai kuma ziyarar rarrashi da gwamnan jihar Edo ya kai Kano domin bayar da hakuri da jajantawa al'ummar jihar kan kisan gillar da aka yi wasu matasa mafarauta a garin Oromi. Kenya ta zama ƙasa ta farko a Afirka wajen sayan kayakin gwanjo daga ƙasashen ƙetare. Masu sauraro wasu kenan daga cikin labarin lamuran da suka auku a makon da muka yau kwana da shirin mu zagaye duniya ya waiwaya daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatar da shirin. Cikin makon da muka yi bankwana kasashe da dama ciki har da na kungiyar EU suka sha alwashin mayar da martanin kakabawa kayayyakin Amurka haraji. Kamar yadda shugaba Trump ya kaddamar da sabon tsari na karɓar harajin da ya ce ya shafi duniya baki ɗaya. Sabon harajin na shugaba Trump ya kama ne daga kashi goma zuwa sama wanda ya shafi hajoji daga kowace ƙasa. Matakin da ya ce ya ɗauka domin kare bukatun al'ummar Amurka. Don jin yadda masana ke kallon sabon yakin kasuwancin, mun tattauna da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa. Farko dai abin da zai biyo baya ga Amerika shine cewa kayayyakin su da suke fitar da su a duniya za su samu matsala. Hmm. Misali idan ka diba tarayyar Turai da Germany Germany duk motocin Tesla za ga ana ta kona su kuma kamfanonin da ake sai da motocin Tesla su ana zo ana bata su a fasa masu gilashin kamfanonin sannan kuma in ka koma kamar irin su denmark za ka ga denmark duk wani kaya na america ka san dama suna jan haushi batun grilla din nan duk wani kayan da yake wurin za ka ga cewa suna janyewa kayan america ana cewa a daina saya so yanda suke tunanin kayan wasu ba za su shigo nasu ba mm. a ara su ma nasu kuma a can banda ma na farko cewa ba za su iya shiga da ara ba na biyu kuma ba za su samu shiga kasuwa ba ma za a sa su akan akan mm. kanta ba balle ma mutane su gan shi wani tasiri wannan uh, eh, kamar yaƙi na kasuwanci zai yi domin wasu suna fargabar ƙasashe za su koma suna kare manufofinsu kaɗai ta fuskar kasuwanci a maimakon haɗin kai ranka daɗe akwai abin da zai faru na farko dai akwai mutanen da za ba su shiri saboda amerika ta shiga tsakanin su ta ƙi bari su samu sasantawa mm. misali kamar china da india za ka ga china yanzu ta koma saboda wannan abin da ya faru china ta koma india tana neman ta jawo ta ta zama kawarta yanzu so alheri ne ga wasu saboda za ka ga kuma kamar irin su tarayyar turai da ba su shiri da rasha hmm. ko kuma ba su shiri da sosai da china haka su ma yanzu sun fara tunanin yadda za a iya ce china duk ta janye su sun fara hudda mai karfi da su so america za ta koma kamar saniyar ware kamfanonin ma za su koma ma'aikatansu sun fara luzin aikin su saboda abin da suke producing baya shiga kasuwar da yadda ake kamata su. Duk da cewa a baya zangon gwamnatinsa ta farko kowa ya san Trump da wannan manufar tasa ta ta Amurka a matsayin ita ce ta farko da mm. kuma ɗaukan tsauraran matakai kan manufofin kasashen ketare Amma a wannan karan mm. ya yi wa mutane bazata domin irin matakan da yake ɗauka ba a yi tunanin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zai iya aiwatar da su ba saboda girmansu. Wai me yake ba wa Trump wannan kwarin gwiwa ne? Shugaba Trump yana tunanin cewa shi a hanyar bangaren tattalin arzikin duniya hmm. kamar zai iya achieving abinda amerika ta achieving akan soja tsaro hmm. wanda kuma za ka ga ba haka ba ne duk abin da ƙasar amerika za ta iya producing akwai ƙasashen da za su iya producing ɗin shi yanzu ma fiye da mai sauki fiye da nasu To dangane da harajin da shugaba Trump ya kakaba wa dukkanin kasashe a larabar da ta gabata ne kuma abokin aiki Michael Kudusin ya tattauna da masanin tattalin arziki Dr. Aminu Idris Harbau na Jami'ar Ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke jihar Kano a Najeriya domin jin tasirin da matakin na Amurka zai yi akan kasashen nahiyar Afirka. Eh amma yanzu tun da shi Trump ya sa haraji ne akan kayan da suke shiga Amerika. Bari mu kalli dalilin da yasa ake sa haraji a kayan da suke shiga ƙasa ba wanda suke fita ba. To kawo mana dalilan. To akwai dalilai guda uku manya. Dalili na farko shine idan ƙasa ta fuskanci ƙananan masana'antunta suna mutuwa to suna tana son ta kare su daga hamayya ko gogayya da manyan kamfanoni da suke kasashen waje to sai ta zo sai ta ɗaga harajin kayayyakin da suke shigowa da kasashen waje domin ta kare waɗannan masana'antun nata suke cin gida su samu dama su ɗago dalili na biyu wanda shine shi kuma idan ƙasa ta fuskanci cewa tana da rashin aikin yi saboda mutuwar masana'antu wanda suke ba kananan masana'antu ne amma masana'antu ne saboda gogayya da kasashen waje hmm. sai ya zama kamfanoni suna ta mutuwa to sai tallafta haraji da duk kayan da ke zuwa irin wanda wannan kamfanin yake yi abu na uku shine idan ƙasa tana son ta fuskanci abubuwa da yawa suna shigowa kasa ta to dama ta same ta ko da ta ƙara harajin still dai kayan za su shiga ƙasar to tana son ta ƙara haraji domin ta samu kuɗaɗe a hannun wannan kayan da suke shiga kuma yan ƙasar ta za su iya saya Wane tasiri ne wannan haraji na Trump zai yi ga kasashen nahiyar Afirka? Wasu na cewa China za ta iya karkata a zuwa nahiyar Afirka ko kuma wasu kasashe masu tasowa idan har harajin ya mata yawa tana ganin ba za ta iya cigaba kuma hakan zai ta kayayyaki su yi ƙasa a nan wata nahiyar Afirka kenan. Akwai yiwuwar idan suka karkata suka dawo lallai a samu kayayyaki a da sauki a Afirka. Mutuwar da kamfanoninmu suke yi za su ci gaba da mutuwa. idan aka yi haka shawarar da zamu ba gwamnatocin afirka su ma su lafta irin wannan harajin su lafta irin wannan harajin wanda shi zai samu su ma su samu wasu kudaden hakan ya zo ya sa su ma kamfanin su taso amma idan suka suka bude suka dauki harajin to wannan kayayyakin za su flow in Africa wato za su zo su cika kasuwanninmu na Africa wanda mu kuma ba za mu iya gogayya da wannan kasashen na China ba to wani mataki kenan kake gani ya kamata gwamnatocin Africa su dauka idan hakan ya kasance to ya kamata yan Africa su dau darasi daga wajen Trump san cewa to Africa ma ta Africa ce to bai kamata kamfanonin kasashen waje su zo su kashe Africa ba Ta duba idan abin da zaka iya sarrafawa a cikin ginka ne misali shinkafa toilet paper Um, tsinken sakace a maiklin da man shafawa da duk irin waɗannan waɗanda mu za mu iya su a cikin gida hmm. bai kamata mu buɗe wa kamfanonin china su shigo nigeria su shigo afirka su zo su su ta kawo mana sarrafafun kayansu to yanzu kuma sai rikicin yankin gabas ta tsakiya inda dubban falasɗinawa ke ci gaba da ficewa daga kudancin birnin rafa bayan da sojin isra'ila suka kutsa kai tsakar birnin tare da korar fararen hula da ƙarfin tuwo asima bashir aminu ce ta yi mana ƙarin bayani sana'ar da rundunar sojin isra'ila ta fitar ta ce tabbas ta kaddamar da hare-hare a shaja'a da ke gabashin gaza kuma tuni ta baiwa falastinawa mazauna wurin umarnin ficewa cikin salama don samar da sansanin tsaro a yankin tun a alhamis ne isra'ila ta umarci mazauna yankin su face inda aka rika ganin dimbin mutane na daukar kayakinsu suna fita ciki har da dattijai da majinyata da aka rika dauka a amalanke ko kuma babura saboda rashin motocin safara ma'aikatar lafiyar falastina ta ce mutane ashirin bakwai suka mutu a hare da Isra'ila ta kai kan wata makaranta a tsakar yankin na Gaza inda aka tsugunar da iyalan da suka rasa matsugunan su. Su dai Isra'ila ta ce makarantar ta dar arkam na matsayin boyayyen sashen bayar da umarnin kai hare-hare na Hamas da da suke amfani da kasancewar fararen hula a wajen don boyewa tare da aiwatar da su To daga yankin gabas da tsakiya, shirin na mu zagaye duniya zai leƙa Najeriya. inda cikin makon da ya kare gungun 'yan ta'adda suka kai hari tare da kashe mutane fiye da arba'in a yankin karamar hukumar Bokos da ke jihar Filato, inda aka daɗe ana fama da matsalar rikicin kabilanci. Kamar yadda za a ji cikin rahoton da Nasiru Sani ya haɗa mana a wancan lokacin. da yake tabbatar da faruwar lamarin shugaban kungiyar al'adu ta bokos bcdc kuma ɗaya daga cikin dattawan yankin farmasun furdang ya bayyana yadda maharan suka kai wannan hari tare da bayyana abin da yake gani shine mafita. da rana aka yi fa malam ba wai ma an bari kamar yadda da an saba yi a zo da dare ana 2 o'clock na ka dinga bude wuta kan to kuma ka san bokos katin waje ne ba wai babu jami'an tsaro ba amma ba su nan da yawa inda za su yi shi mamaye wajajen ne sauran da zan bayar ne da first first ya kamata kasan akwai shawaran da shugaban da ya shiga baya kwanakin baya na maganan community policing yana min kamar da gwamnati sun concentrate da community policing da zai taimaka sosai shi kuwa ɗaya daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su ya bayyana irin mawuyacin halin da al'umma suka samu kanta a ciki a yayin harin. Ah, sunana mace ayuba malo ne ta wani abu na kan bamu mamaki harin ya dauke sama da sau 3 hours ana wani harin ya haifar da lalacewa da rikici a halin yanzu al'umma na fuskantar sakamako game da kokorin bincike da ceto da kuma bayar da tallafi ga waɗanda abin ya shafa mu dai muna kira ma gwamnati su tashi tun yanzu su nema muna lasting solution ta kan wannan irin damuwoyi da ke faruwa ba ne fulani sun kawo sun sun soma kawo mana hari ba ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai rundunar yan sandan kasar bata ce komai dangane da wannan harin ba to daga filato a najeriya sai kano inda gwamnan jihar abba kabir yusuf ya buƙaci a biya diya ga iyalan mutane goma sha shida da aka kashe a jihar edo sannan kuma a nuna wa duniya waɗanda ke da hannu a kisan gillar a lokacin da yake karɓar bakuncin gwamnan jihar ta edo monday okpebolo wanda ya kai ziyara a ranar litinin da ta gabata a kano gwamna abba kabir ya ce aiwatar da abubuwan da ya nema a yi zai ƙara taimakawa don kwantar da hankulan jama'a kamar yadda za a ji cikin rahoton wakilinmu abubakar isa ɗan dago A cewar gwamnan na Edo Sanata Monday Okpebelo ya kaɗi matuƙa da jin wannan mummunan labari, a don haka ba za su salamanci wannan rashin imani ba. Abin da ya fara a Orome ni ya shafa kai tsaye, da haka na zo kano ne don na jajanta wa 'yan uwa da kuma dangin waɗannan mamata da kuma gwamnatin jihar baki ɗaya da haka ina tabbatar muku cewa za mu yi adalci sosai wajen hukunta waɗannan marasa imani kuma ka yanzu dai mun kame kusan mutane goma sha hudu a cikin su to a nasa bangaren gwamnan kano abba kabir yusuf cewa yayi my prayer on behalf of the families on behalf of the good people of the state cewa yake bukatar kanawa da iyalan waɗannan da abin ya shafa bata wuce ganin hukunci kurukuru ba wanda kuma kowa zai gani kuma shakka babu shine zai dan taushi zakatan iyalai da kanawa da kuma dukkanin waɗanda abin ya shafa to komai hausawa mazauna jihar ta edo ke faɗi Malam Badamasi Shehu shine shugaban Hausa community a jihar. Wannan abin ya faru da abin 'yan iska wanda suke so su tanish ko kuma su lalata gwamnatin jihar Edo wata mun gano su saboda haka an kama waɗansu wannan mutanen ma da ifada sun kuce abin da aka kama fatan dai 'yan najeriya bai wuce kawo ƙarshen irin waɗannan kashe-kashe na ba gaira ba dalili ba a ƙasar tare kuma da tabbatar da adalci ga kowa abakar isa ɗan dago daga kano rfi to har yanzu shirin namu zagaye duniyar yana najeriya inda a ranar alhamis da ta gabata aka ji mu da rahoto kan yadda a yankin gabashin jihar Sokoto 'yan bindiga suka kafa shingayen bincike domin karɓar haraji daga matafiya musamman a tsakanin ƙauyen gangara a da sabon birni. Mazauna yankunan sun bayyana wa mu Faruk Muhammad ya ba cewa 'yan bindigar na tilasta wa kowane matafi biyan naira dubu ɗaya a matsayin haraji na zuwa da kuma wata naira dubun a dawowa. mazauna yankunan sun tabbatar mana da cewar wannan tashar sanki da 'yan ta'addan suka kafa watanni da dama da suka gabata a nan a tsakanin gulabe biyu da suka raba tsakanin gangara da sabon birni akan hanyar burji idan aka saki hanyar zuwa tara har zuwa isa daga sabon birni suna amsan naira dubu in ka taho kuma yanzu ka koma naira dubu sannan kuma can wajen zangon malam gabas wadda ta yi iyaka da dan kwari su ma can jet suka kaza su yi sacin ɗinka su amshi komi in wani kayan gona na ka ko basa mashin ɗinka ita in don mota ba ta zuwa ba ta isa ba. Wani mazauni yankin da shi ma baya so a bayyana sunansa na cewa bai taɓa biya ba saboda ƙauyen su na ƙarƙashin rukun 'yan ta'addan amma a idon su kuma yake faruwa. Inda sun kahe kafa zai kafa yanta wuri eh. biyu ne cikin tarau ƙauyen ɗin su ne garin idi da rambaɗawa ban taɓa bayarwa saboda ni ina ƙarƙashin waɗin a ƙarƙashin su tsakanin mu da su kilomita guda hudu ne don kwabiyo hanyar nan ce san an sa. Matsalolin mulkin mallaka da 'yan ta'addan ke yi wa mazauna ƙananan hukumomin isa da sabon birni dai na cewa al'ummar tuwa a ƙwarya. da kuwa baya dan majalisa mai wakiltar isa habibu halilu modaci ya koka mana turji da ake magana ba hoshi ɗaya ne ba turji mutum ne mutum guda amma akwai su da dama suna da ƙarfi irin na turji suna da yan ta'adda bayansu su irin na turji suna da dabobi irin na turji a wannan yanki namu jami'an tsaron najeriya masu yaƙi da 'yan ta'addan daina ta bayyana ƙoƙarinsu da suke na ganin sun murkushe su faruk muhammad yabo sokoto arafa hausa to daga najeriya sai jamhuriyar nijar inda a cikin makon da ya kare gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta sallami mutane fiye da hamsin da ke tsare a gidajen yari kamar yadda taron tattaunawa kan makomar ƙasar ya bayar da shawarar a yi daga cikin waɗanda aka saka dai har da ministocin hambararren shugaba muhammad bazum da wasu sojoji da kuma masu fafutuka aisha shehu kabara na ɗauke da ƙarin bayani Hakan na cikin wata sanarwa da sakataren fadar shugaban ƙasa ya karanta a daren Talata cewa hakan na cikin ƙudurin shugaba Tiyani. Wanda dama a taron ƙasa cikin ƙudurorinsa ya buƙaci a yi yafiyar don tabbatar da haɗin kan ƙasa. Sai dai ra'ayoyin al'umma ya sha bamban kan wannan lamari. abu ne mai kyau ya tabbata cewa gwamnati ce mai son haɗin kan jama'arta wannan mutane da aka sallama muna fatan Allah ya sa su fahimci alherin da ke cikin afuwar da aka yi musu ko su haɗa hannu da wannan gwamnati wajen ciyar da ƙasar Nijar ɗan gaba. An rushe parti politik parti parti na 'yan siyasa kenan bai dace a rike 'yan siyasa ba. Vraiment a ce an saki mutane haka nan wanda aka san sun yi laifi kuma satu na duke jama'a. Vraiment bai yi ba. Tsohon ministan man fetur Muhammad Sani Isufu wanda ɗan tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isufu shi ma an sake shi sai kuma kallamin tari tsohon ministan tsaro da Ahmad Jadot tsohon ministan kuɗi da Ibrahim Yakuba da yake rike da ofishin ministan makamashi akwai shugaban jam'iyyar PNDS tarayya ga Suleiman Bara mai sharhi. In aka ce an yi zance na ƙasa kuma 'yan ƙasa ne suka ce a yi kaza kuma da sunan 'yan ƙasa ne aka yi abin sai dai a ce san barka tunda a cikin fahimtar juna da 'yan ƙasa suke kuma suna ci gaba da fahimtar juna da su wanda aka rike yanzu aka sake su da sauran 'yan ƙasa a ce kowa ya zama mishi ishara kuma a kokwanci gaba. Sai dai tsohon tsohon shugaba bazum muhammad da aka cire wa rigar kariya baya cikin waɗanda afuwar ta shafa rfi cikin makon da muka yi wa bankwana mahukuntan libya suka rufe ofisoshin kungiyoyin bayar da agaji na ƙasa da ƙasa fiye da goma bayan tuhumarsu da yi wa ƙasar zagon ƙasa ta hanyoyin taimakawa bakin haure masu neman yi musu kaka gida da kuma ɓata tarbiyyar al'umma Ƙungiyoyin da matakin da ya shafa sun hada da ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa wato MSF da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma takwararta ta Norway wato NRC. Malam Hammi Sulaiman wanda ya daɗe a ƙasar ta Libya a lokacin da ya aiki a ƙarƙashin ofishin jakadancin Nijar da ke ƙasar ya yi mana tsokaci akan wannan mataki. akwai matsala ƙungiyoyi yawanci masu kula da baƙi 'yan rani da baƙi 'yan haure suna da matsalar kuɗi na shiga tunda trump ɗin nan ya hau ya sassoke wasu taimako da dama shi ne ya sa libya ni a tunani tsaye da su saboda duk shekara akwai kuɗaɗen da ake zubawa suke zuba ma gwamnatin libya shi bayanin kamar na zargi da suke yi na ana batawa in kun yi nazari ku da kan kun gani ai an daɗe shekaru da shekaru ana hulɗa da su wannan ma'aikatan ne na kasashen waje ana hulɗa da su libya tana hulɗa da su sosai ni na yi zama kuma na yi aiki a cikinsu a can libya ma na san duka yadda suke yi akwai kuɗaɗe da dama wanda suke zuba ma libya wanda suke kula da bakin hauren da wanda suke kula da 'yanci ranin duka wannan shekaru da shekaru ake wannan abun ba a ɓata tarbiyya ba ko ba a yi wani kutse ba sai yanzu ai shi ne ai babu wani abin nan kawai akwai matsalar kuɗi ne akwai matsalar masalaha ne tsakanin ita libya da abin nan su wannan zargi ne aka musu na yadda za a yi a fita To idan muka sake lekawa fagen kasuwanci cikin makon da ya kare wani rahoto ya bayyana Kenya a matsayin ƙasa ta farko a nahiyar Afirka da ke sayan kayayyakin gwanjo daga ƙasashen ƙetare kamar yadda za a ji cikin rahoton Aisha Shehu Kabara. Kasancewarta ta farko a shekarar 2023 ya sa ta zarce Najeriya wadda ke a matsayi na hudu. Kayayyakin da aka shiga da su sun nuna karuwar kaso 12.28 a cikin dari, wanda a shekarar 2022 ya kai biliyan 34.28 daidai da dala miliyan 265. A shekarar 2023 kasar Ghana ta zama ƙasa ta biyu wajen shiga da tufafin hannu wanda ta shigar da kayan da su ya kai biliyan 30.4. Kasar Afirka ta kudu ita ce a mataki na uku wanda ta shigar da kayan gwanjo na biliyan 28.4. Najeriya da ke a matsayin ƙasa ta hudu ta shigar da kayan biliyan 27. Rahoton ya ce 'yan kasuwar mutum ba da ke kasar Kenya sun shigar da nau'in kayan sawa daban-daban da suka haɗar da kayan sawa da takalma da kayan kwanciya da tawul da labule da sauran tarkacen masana'antu. To da wannan rahoto na cinikin kayakin gwanjo a ƙasar Kenya. Shirin musagai duniya na wannan makon yake karkarewa. A madadin abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kyau masu sauraro fatan alkhairi.